وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة ونعوذ بالله من البدع والدلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجهدوا أن اللوكة فيه البركة أن يمثلنا أسرين لسلا أكينكم روتا جماد الأولى شكرا تجيب لها لتريه للأربعين ديلي وشكرا تجيب لها لتريه للأربعين ديلي وشكرا تجيب لها لتريه للأربعين ديلي da muka zauna a wannan guri don ci gaba da karatu na alkur'ani mai girma da tarjama da muka suwa ta ke da alkur'ani ta farkin shirya Allah ta'ala ta shirya da mu kuma wannan shi ne kada karatun mu na 46 wanda muna nan cikin suratul suratul kalam da sha Allah za mu karkare za mu tafi ne kan aya ta arba'in da uku daidai na'am wanda mun ka kan ta arba'in da biyu ne wancan karan za mu tashi kan da aya ta arba'in da uku Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل ومن يكذب بهذا الحديث خشية الأبصار خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم كارهون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث حيث لا يعلمون الله yana mana bayani dangane da halin su waɗanda suka bujirewa annabawa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma labarin waɗanda suka gabata a farko mun ji da halin su kasance da Allah madaukin sarki ba mu labarin masu takawa da irin abin da ya tanazar musu na ni'ima da Allah madaukin sarki ya ce cewa yanzu abin sanya wani musulmai kamar da suke mujirmai da muka tsaya kan inda Allah ta'ala yake gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa kullum ayyuhum bi zalika za'im to a tambaye su game da abin da suke ganin za su samu a layira kamar idan suke a duniya a tambaye su suna da wani jagora ne akan haka ko suna da wasu abokan tarayya ne talakala su zo da nan abokan tarayya tasu sun kasance akan gaskiya su har da mu kai ga yadda Allah mu sarki ya gaya mana cewa am in ta'um al-ghaibu fahum Za mu tashi kunce an karanta aya ta uku ne ba kamar da yake zamu tashi kanta 20 da biyu 22 aya biyu ba kamar da yake ta arba'in da uku ba shi da faɗin Allah ta'ala khati'atan sarakun tarhaquhum zilla ana alahira su waɗannan mujrimai sakamakon girman kansu da sakon da suka yi a nan duniya Allah maɗaukin sarki zai musu hukuma da sai daidai da abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya ta yadda Allah maɗaukin sarki ai ya kiraye su da kansu yi su jaga a nan duniya suka kece ta kasa suka ki haka za su wayi gari a la'ira sai Allah maɗaukin sarki zai musu sakamako da za a mayar da gadon bayan su falan ɗaya kamar da makaranta. idan suke kokarin yin sujada a ga sujada ana da shi ne a ƙasa wanda suka ce ko suna kokarin yin kawai sai su wankala sai ya suka daki kasa a sakamakon abin da suka aikata ba su iya yi kamar idan mummune suka yi ba da haka kafirai da munafikai ba za su iya sujada a wajen Allah ba lokacin da Allah mu ɗauke sarki yayi umarni da aiki sujada shi ne ma'ana idanuwarsu za su zamanto cikin kaskanci kaskanci ya wato rike fuskarsu wato fuskarsu da ya ga kazan cikin muni da kaskanci da wulakarta Allah madaukin sarki ya ce wa kad kanu ya da auna ila su juri ya da auna ila su sujudi wa'un salimun in kasance ana kiran zuwa da yin sujada a nan duniya sun ƙi to haka a la'ira sai Allah ta'ala ya mayar da gadon bayansu halar daya a jari'a a miƙe sai da ba za su iya yin ga daɗin ba sai Allah ta'ala ce ne wa mai yukazzibu bi hadha adi? hadith ana ne wa mai yukazzibu bi azal al ma'anar wannan ayar shine Allah ta'ala na cewa fazarni ku kale ni da wanda yake karyata wannan zancen ina nufin alkur'ani da fasar yan tsala kasu ko Allah ta'ala ce abu bi hazal hadisi ko shi suka ce ko gani Allah madaukin sarki ma ya zargi masu hadisi din haka tambayi mutum in haka faɗi kalma a ƙur'ani to wa zai fassara rama? kai ne za ka bada ma'anarka ko ko za ka saurari ma'anar ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sabai da da gabata wa'anda aka saukar da alkur'anin a gabansu ku shakka babu da iya larabcinka da fahimtar kalimat mufradat na larabci sai baka damar fassara alkur'ani bisa abin da kai kake gani shine sai dai bisa abin da magabata suka fassara wani tadidi ne mai tsanani Allah mutum sarki ya yi wa kafirai wa'yanda suke karyata alƙur'ani suke karyata abin da Allah mutum sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sai da Allah ke misali ne ni da shi wanda yake karyata Qur'anin an gane ko zai ta zan masa istidraji Allah ta'ala zai mai talala ne kamar sake da jibalin ma'aushi kai da anan za a kale ya abin da yake ko kamar da Allah ta'ala yake tagriduhum min haitu la ya'lamuna ma'ana Allah ta lafiya musu mai istikrari ba a sauƙaƙa musu a kamar an manta da su kamar ba a san me suke yi ba sai da Allah ta'ala zai kare su ɗayan abin da suka ga dama sai da Allah ta'ala zai danke su sai da ba sani ba sai da ba su zaka ba insha Allah ta'ala kuma faɗa cewa a yahsabuna annama numujjuhum bihi min malin wa banin نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ينسسنا زكاً أبن دمكي باس ندوك يا دعائع كي تزلطوا مسلمي ناع الخيري بحرد سنصنبا فلما نسوا ما ذكروا به فأنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرئوا بما أوتوا أكفناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah madaukin sarki yake cewa idan kalan ma na su ba zikiru ba zikiru ne yadda suka manta da abin da aka tunatar da shi aka tunatar da su da shi suka ƙi tauraron alƙur'ani suka ƙi tauraron hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai kuma yace fatahna lahu fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu ko ta su ko na na alkhairi ya isa fari'u bima utu a cikin ciki da abin da aka ba su a kasnahun bakta a kasnahun baktatan Allah ke kawo kalan kawai sai muka kama su bai za o mublisun ina suna wato kamaka mai da junati shi ta Allah ta'ala nan sai ce kazarni wa mai yukazzimu bi hadal hadith Kwalayi, sauran cikin ƙaryata wannan zance ina nufin alƙur'ani mai girma? Sanat ta sanat ta zafi min haitu ya yi alamuna sai da basmani ba. Mana Allah maɗaukin sarki zai sauƙaƙa musu su ta abin da daga dama. Na su ƙo'um idan abadi dargaɗin shagarga. Wanda ta za mu kora su zuwa ga azaba shi ne ma da yake kamar sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna ay nasuquhum ila al-azab za mu kora su zuwa ga azaba dardatan madarasa mataki mataki hatta nuti'ahum fihi min haythu la ya'lamuna anna zalika istirajan har mu afka da su cikin azabar ta yadda ba san cewa wannan istidraji Allah ya mutu suna bi a hankali suna fadawa cikin matsala kaɗan kaɗan kaɗan da na nahu ya zalluna o oh, in aman suna tunanin wannan azabar kuma ni'ima wala yafakkiruna fi aqibati ba sa tunani game da aqibar wannan abin da Allah ta'ala yake musu wa ma ta alƙauna fi nihayati da kuma abin da za su gamu da shi a ƙarshen rayuwarta ko a ƙarshen wannan jarabawa da Allah maɗaukin sarki ya yi musu shi ne karanta wancan ayoyin da suke daidai da wannan ma'anar Allah ta lafi wa da lahum wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fa hum min nawran Allah ta'ala ce wa umli lahum ai amshilahum li yazdadu isman zan mutu saurare don jirginta musu don su ƙara zunubi a kan zunubinsu inna kaidi masir lallai kaidi na mai ƙarfi ne da Allah maɗaukacin sarki lalla ta'ala zai musu sakamakon abin da suke aikatawa ai ان تجدين لإلقاء بهم قوي كبير فلا يفوتني شيء اي وتحهمت من دنجي وزن اكتبت سكن عذابا هو ان اكتبت الله تعالى ني قوي كبير من كرسين من كرسين ولا يفوتني شيء ما هو انا ابدا لك كسيموس اجل كسيموس جمدا وتساكمكو نعذابا لذنبه ان شاء الله تعالى ke musu jaku aka ba su dama suke? abin da suke so suke tsawon rayuwa amma cikin shegantaka lokacin da ake nuna da su cewa kaza din nan fa bai kamata ba ba daidai ba ne a ne ba din nan gargajiya ce lokacin goma sun ce ma injini da ganin haba ya abin da muke ya ba daidai ba ne ai da an jarrabe mu shekaran mu nawa muna yi wannan istidraji ne Allah ta'ala suka mutum istidraji kai ya kama shi abin da yake aikatawa Allah ta'ala ka tsare mu sai Allah ta'ala ce am as'aluhum ajran wa hum min maghrimin musqalun am tas'aluhum ajran ai hal taqlibu minhum thawaban ala ma tad'uhum ilayhi min al-iman billah Allah ta'ala yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam am tas'aluhum ajran ko kana roƙon su su ba da wani lada ne su ba da wani sakamako ne na kuɗi ai hal taslimu minhum thawaban alama ta da irai ilai kana neman su hada ba wani kuɗi ne su ba ka wani lada na abin da ke kiran su zuwa gare shi imani da Allah وهم min mu'min makaramin muskalon. أي مغرم من من من يحمل غرامة ذلك العجب فهم تسوقما suna wajen garama ana suna jin nauyin wannan abin da za su bayar garama shi ne aima wani abu ka ba sakamako na wannan abin da aka yi ya baka ya kira yake zuwa ga imani to kai kuma ka ɗauki kuɗi ko wani kaya ko na da daraja ka bayar a sakamakon wannan kiran da aka yi ko ko wannan ne yake musu nauyi shi ba ke cewa ai yasqul alaihim hamluhu لشعرهم رجل المال wannan ne musu nauyi saboda rowar da suke yi wajen ba da dukiya ba hal talabta min um ajaran shi kare mun lada ne a wajen su ba أن إجابتك لهذا القول suka kauda kai gare ka saboda wannan dalilin mana su kafirai da kiraye su da munafukai suka ƙi imani suka ƙaryata al'ur'ani da ya jawo haka shin ka tambaye su bada da wani kuɗi ne ko ka su rinka yi hidima na wannan kiran da ke musu zuwa ga imani har hakan saboda rowarsu suke jin nauyi je musu nauyin ba za su iya bayarwa ba suka kasa yin imani kun shakka babu haka ba ta faru ba da ke kun ga kai mai da'awa ana sai mu gane wani abu idan aka yi da'awa kar ka rinka kira zuwa ga Allah da tunanin a rinka haɗa ma mai a rinka haɗa ma kuɗi ko da ka bai ba ila ma wani isani ka je kai wa'azi an cika wa aljihu wata kuma ka yi karau ka to kai gaskiya gobe za ka me yasa kai ba ka biya wanda hakan yakan ana yin wa'azozi a wurare da dama ana sanyi amma tunanin eh, sai an bada kaza sai an bada kudin mai kudin mota kudin abinci kudin sallama kudin kaza kudin kaza haka zai ga an ka to amma da tamu matsalar idan al'umma malamanmu da suke tare da mu nan su karanta da mu da mukan gaza karɓar wannan safa amma da za ki to bari ba a gayyato wani da aka haɗa kuɗin mota haɗa kuɗin kaza an dana kuma abin kai wani lokacin sai zo abin da ya kamata ai ma ba shi yake yi ba ba ka'a ba ta mai da ku bilwara ilwara bayan bayan baya kila matsayin da shekara ashirin ko sha wani abu kun wuce su ba ku da bukatar su yanzu kuma su ake dawowa ake magana a kansu da a kila sai abu da suke tunanin za a fata sai zama to ba a kai da ya zuka ɗarin abin da kake tunanin faɗi ba kuma wannan kuɗin da ka tara a kashi a rana ɗaya mai yawa da za a tsari sai a yi wata uku ana karantarwa da su sai in ba wuta a sai mai a inji ko a gyara ka za ka yi sai da tafi a raba mutane a kuma ɗauki gabaran gyara karatun da ya na nashi da wato adana shi duk da wannan kuɗin kuma a yi rara wani lokacin a wa'azi ɗaya kuɗin da za mu kashe ina da shi wani lokacin sai ga ya isi mu ɗauki wani ɗalibi ɗaya mu biya mar kuɗin makaranta ya je karanta wani ilimi da ba mu da shi sai zai amfanar da mu ina ma dai ba haka muke fifitawa ba da yau mu sai ga mukan ta wato kiran waji akan mene akan karantarwa da wannan tsakani da Allah kuskure ne abin da ya fi kamata idan mu ma ɗaliban mun tafi ta zuwa wa'azin da sauraron wa'azi akan zuwa ilimi wajen karatu karatu da ake na yau da gobe a sani littafin min gira gira gira wani irin irin usbuk la hasana ke kada wanda in ne zai sati biyu kenan sai kuma ya kuma tsoroniya ba ko sama wani da zai juriya ba sama ne ba wanda ta ka fito da jadawali muna kan bangaren aliki. ya kamata da zai a fara da kananan irin na bawuya irin su ran fakirar da miya ko wannan da shi an gaba ya kamata يعرفوا الحديث كمثل الأحكام فذوق بلوغ المرام لؤلؤ المرجان كان أنا والجميع أما كل أي تاج كان شي ولا شيء تاج خلاص من قول الله مجارة وهذه سن سامو ya zamanto wani abu ne da zai rinka mene dan wato kama wata himma amma ba zamanto shi ne ba inda kake zuwa karatu amma ga wa'azi duk idra'a da kai ka yi kokari ka kyauta kana son wa'azi amma ba shi ya fi kamata ba gane da kyau ko ba shi ya fi kamata ba a rinka bar sai ga an bar al'aham an zakar muhim wannan abu ne mushin? amma na abu ne ko mene al'ahammu rana fara ji al'ahammu ala maza kullum ilm wannan shi ya fi wannan shi ma mai kyau ne amma wannan kuma shi ne mafi kyau to kamata yi kai mafi kyau amma da yawa za ga ɗaliban ilimi ba mu da damuwa wajen ƙoƙarin ne raya karatuka musamman karatun yau da gobe da mutum zai kauli tafi da zai dasa a gaba da ƙara daga farko da ke ƙarfi a bai iya wannan sanani kuma masha Allah karatu irin wannan na majalisi Da sati sati da shi ma ba laifi ina da kokarin wannan zama bayan wannan kofa a ina kake karatu a wajen ma kake karatu ai kai wannan ai ina da group group group a wasan duk karatu ake turo ok da wannan shi dogara wannan abin takaici ne an fahimta da ke ko yana eh, kawai ana saurara ba kai ok ma'ana inda za a karatu a dora a wasan ko ranji wannan din wato wannan din malu da sabai kasala sai na daki zai ci kuma ba sai ya zo ba abin da ma magani ba shi ita makaranta ko shi karatu lokacin da ka taso hadisi ne sahihi annabi nan suna wasallam ce kana kan hanyar aljanna kana kan fitafukan mala'iku ne da yadda da abin da kake wani ba da su ne ma addu'a A nan sallallahu alaihi ce man salaka su zai yi ilman sa'ala Allahu yi min aljanna Da haka a sai shi kansa zuwan ibada ne sannan abin da baka ganewa kila sai kana da wani abu da aka yi a gefe ta gaske ina ma dai a ce ka ba ka dan nan tane tambaya akan ka ba ke nan har yanzu wannan din da wadatar da shi ba ba ka ko wani bayani. ka ji karɓar za ba ka ansa sai kuma a yanki magana ta ta sosai kana ganin yawa an ka za ta fito daman kana son ka ji a kan kaza rana zuwa gurin ba mai yiwa sai wani abu ya ɗauke hankalin sai a fasa wannan maganar gaba ɗaya ko ba za a ƙara dawa gare ka ba kuma kila wanda suke gurin su ba su da buƙatar jin wannan ɗin tunda ba su da buƙata kaga ba za ma a dawo zuwa ga wannan maganar ba kwata kwata daga lallai ɗaliban ilimi mai tsoron Allah mu gyara an gane da ke ko mu kula da cewa wato shi zuwa makaranta ba wai ra'ayi ne ko yayi ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ba a ana zuwan sa ne a matsayin sa ne na ibada kuma wannan karatun na yau da gobe ka dau littafin ka in da aka tsaya to kai ka tsaya sai da in ka dawo nan za a tashi amma yau ko ka zo wani majalisi ko ka zo ne? za a ne za a dora Za ka kila ka zo yau sati biyu ko gano ba abu fati na uku to sai kai ji san, a ina ma ka tsaya <laughs> a tura ake a wani jami ake an mun zuri ko amma inda karatun ka ne na yau da gobe ba haka wannan yana nan to ba kuskuren da ake sai ga wani ba wancan din wannan din ba kuma sai da ka tsaya da ka tsaro ba ya kamata mu kula mu gyara Allah ka alaka shi ne da mu am indahum al-ghaib وهم يكتبون أي أم عندهم الغيب sai da suna da wani gaibi ne da suke rubutawa haifan a indahum ilmin gaibi يكتبون ما يريدون من الحجج التي يدعمون وقوى سسنا دون ilimi na gaibi da suke rubuta abin da suka ga dama ko suke so na hujjoji wanda suke riyawa ويقاسمونك بما يكتبونه من ذلك كما وتجانجا كيف هذا جكي كم وانا أبو نذكر موتا يلا ثلاثة ولا تكون كارنتا أبو كارنتا أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب القوت إذ نادى وهو مكذوب لولا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنزل بالعراء والمضمون نعم. فاجتباه ربه وجعله من الصالحين الله مدركين في أصبر أنا أبو بركة من الله صلى الله تعالى عليه وسلم Allah ta'ala yana lallashin annabinsa bi ka ya hakuri ya muhammad akan cutar da kafirai suke ba da ƙaryatawar da suke maka Allah ta'ala da Sani zai kunci a kansu ya sanya sakamakon wannan abu da suke na ƙaryatawa da suke wa mijiyanka a nan duniya to a lahira za a sanya sakamakon abin da za su yi dama, kuma lokacin da na nadamun ba za ta wasu amfani ba sai Allah ta'ala yake gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala ta kuka sa'ibin hus kar ka zamanto kamar ma'abokin kifi ina cikin yunus Alayhi salam annabi yunus ay la kun mislahu fil gardi wa dhaka kar ka zamanto kwatan kwatin wajen fushi an gane ku da damuwa yani zunnun wa huwa yunus min makka Alayhi salam hina zahaba mughadiban ala qaumihi ibn kasir ce ذلك زمان توم عن رونا الآير ولا تكون كفائد الحوت يعني ظنون وهو يلوت كلمة من ربي نوفا عليه السلام حين ذهب مغاجبا على قومه ولكن ذلك في يبر متى ناس انا من فشي لكم وكان من امره ما كان من ركوبه في البحر انا لك السلام ورنسى اظن ذلك عرو كما يجيهو يهو ترجيوا كيف تتيه سوال وكما قل وشروط الحس به في شجاع وظلمات غمرت اليمين لا تقوم كيفنا أو يقوط عليه الشنقوجي سكن جوهم وأنكم تقوجي وسماعه تسريق البحر جباقيه لعلي القدير الذي يرد ما أنفضه من الكتبين فإنئذ نادى في الظلمات yana cikin wannan wasima'ahu sima'ahu tasbihul fa'a irin kadin wato tasbihi da shi karan kanshi abin da ke cikin wato shi wannan kogin a gane ko bisa abin da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin sa na Allah madaukakin sarki al-ali madaukaki al-qadir ko da iko abin da Allah ya nufin zartarwa game da shi bisa kifansa to a daidai nan sai yi tasbihi fa ina idin nada fi zulmat a duk wannan lokacin shi annabi Yunus sai kirayi Allah ya roƙi Allah maɗaukacin sarki a fizilma a cikin wannan duhu Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin sai sai ai babu wani abun bauta da tantanta sai kai shi ya Allah sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min az-zalimin ina kasance cikin masu zaluntar kanmu Allah ta'ala ta ce nan cikin surutun an jaya ke Allah ta'ala ta ce fastadamta fastadamna lahu wa najaynahu na al-ganni wa kadhalika nunji al-mu'minin Allah ta'ala ce sai muka amsa wa annabi Yunus wannan addu'a da yayi muka kubutar da shi daga kan wannan damuwa wa kadhalika nunji al-mu'minin kamar haka muke kamar da mutanen da suke mu'minai Allah ya kuma cewa laula anna'u kana min al-musaddiqin da ba dan ya kasance cikin surtul safat da ba ya kasance cikin masu tasbihi ba da labisa fi batnihi da ya zauna a cikin cikin kifin ila yawmi ba'thun har zuwa ran da za ka shi kiyama ba daidai nan ne sai ce iznada iznada rabbahu a yayin da iznada sai da ya kirayi Allah Allahu يعب نبيه صلى الله عليه وسلم من الله تعالى يعظي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر قال في الله مدوكين sarki ya kiraye annabinsa ne yana masa kamar jaje da kan hankali ina umarta su kuma da yin haƙuri Allah ya adal kama adala sahib al kada yi gaggawar samun neman sakamako kamar ita babu في wannan ayat kamar da cewa kada ta kaddama bayani bayani da fadu fi surat al-anbiya wa yana wasafat idan yan ayoyin da muka karanta kadan da ciki wa kana ta umizu bi qawlihi nidabin kiran da annabi Yunus yayi shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wa huwa makabum yana cikin damuwa ai maqmum maqrub ina cikin damuwa da fushi ay ya atamila أن ويحتمل أن الميراث مقفل عليه في بدل في بدل الحوت wani yana iya ɗaukar bayanin cewa shi annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan ne lokacin da ke rike a cikin cikin kifitin da wannan addu'a sai Allah ta'ala ya mai samar da da kifin yamini sai da ya amayar da shi a wani guri mai kanshi mai wato shuke-shuke an gane da ko? laula an ta ka ko ni'matun min rabbi da ba dan ni'ima a ubangijin sa tsari ce shi ba shi wa nan? shi sa'ib da hau wa ya tawfiki ila tauba shi ne datan da Allah ya mata tuba fa saba Allah alaihi Allah ta alaihi kuma karfi tuban ku karanta kansa zaba da hukum la nubiqa al-ara'i da Allah ta'ala Allah ta'ala ce an da kifin nan ya amayar da shi a wani busasshen guri da tafiyar kasa ai la'alka min batn al-hud ala wajh al-ard al-khaliya min an-nabat ai da an jefo da cikin cikin kifin nan a wata bangare na kasa wata ke mawakunciya da tattarai ba na wata ba wani tsoro busasshiya ce ba shuka a gurin wa kuwa مذموم وهنا هنا أبن ذلك أي يذم ويلام بذنب الذي أذنبه ويقرب من الرحمة الله تعالى يا ذلك zargin su ne a kan wannan zunubi da ya aikata da kuma Allah ta'ala ya kore su daga mai daga cikin ni'imarsa da ba dan ya kasance cikin masu tuba ga Allah ba cikin masu wato komawa ga Allah ba Allah ta'ala ce تشابهه فاتباه ربه فاتباه ربه استخلفه واستطاعه واختاره للنبوة قال الله تعالى يزعتيك يتركك يقوم عن لأنبتا فجعله من الصالحين وما الله تعالى في يتكين صالحان باي ما نتكين النبوة ثم الزلي وهي قادم نبيا الشيء كيف وهي قادم حزينة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. نعم. الله مدركين سركي yake cewa wa yaqadu alladhina kafaru da kafirai sun so sun buraci la yutlaqunaka bi absarihim sai da wato su zartar da wato kamban bakansu an gane ko a gare ta ta yadda wani zai ma tasiri wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai da suka zuba mar ido suka mai kuru da idanu fatansu wannan abin da suka yi mar wato kambin bakansu ya zarfi a gare shi sai da zai fadi ya kasa a yautar da komai lamba sami zikra lokacin da suka fi azzikra wato shine wa'azi da karatun alkur'ani wa yaquluna suna cewa innahu la majnun cewa shi fa annabin nan Allah ne sama majnun kai ma hukaci ne an gane ko wato ai ba ku ne ai ba da hankali wa kuwa wa ma kuwa illa mikirun lil alami shi al nan da zaman tuba a cikin tunatarwa ne wa'adi ne ga nufin su baki daya da mun rage wata kasiyari a can idan malam ya yi ƙarƙashin wata baya ga min أي الخاملين في الصلاح ونستكلم عن تكثير نقرتا وقيل رد إليه النبوة قال لك على ما يجعل مثلا أجمتي باين كيف أن يا إيه يا فتو نسي ويكتك بدا ذكر لنني تعبان الله تعالى يكتك بدا الله تعالى يكتك بدا من يوم سواهي ذا أيتي وشتاعه في نفسه وفي قومه الله تعالى يكتك بدا shi annabi yunus da kuma mutanensa wa jala o rasulan ya sanya sama mu arsalahu ila mi'at alfin aw yazidun idan Allah ya kashi zuwa mutane dubu ɗari ko sama da haka wa amanu jami'an gaba ɗaya suka yi imani kama ta kaddama ina Allah ta laifin cewa wa iya sadun ladina kafaru mana kafirai wanda sai kafirka sun la yuzliqunaka bi absarihim sai su zo zartar da wannan kambun bakansu a gare ka sai da suka kere annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya mai duru da idanu fatansu wannan abin ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zai faɗi ya kasa yin abin da Allah ta'ala ya koshi da shi shi ne kuma kasir yake cewa fadin Allah ta'ala da yalzibunaka ai liyanfidunaka bi absarihim ai لعيونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وكاية الله لك يا بعدن كاري sarki مغدن سرقي جريك ما كنتو حسدا da suke ma wannan hasadar kaifin hasadar kasu, da wannan kammukan su ya afka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai kare shi wa himayati iyyaka minhu Allah ta'ala ce tsare ka daga barin karo bi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-ayna isabatuha wa tasiruha haqqun sai ta kuma wannan ayar dalilin ta akan cewa al-ayn al-ayn din ba irin raba haushi da yake jingirawa ko tafsir mutane a ah, kawai a ah, ai ina ai mai ba za a aure yarsa ba ba kuma ba ta aure ba wannan zalunci ya kamata da mu tsoron Allah mu gyara wannan abubuwan ba daidai ba ne mu shi kan baka me shi bai san yana da shi ba kuma yakan faru in tasiri ga mutum ba tare da ya san hakan zai tasiri gare shi ba idan mutum yana da wannan zai iya kallon mutum yana birge ke ba wai mutum ba bawai wai mota in ya gani ce, kai amma wannan kai Allah ba sai su motsa ba idan ya yi da ya yi. amma na wani kai yi kai ko amma da kawai kare amar kai amma wannan kai karan kansa ta yi kansa wato wannan ike motar da ta kai su ji da kage na ce bai hakan hakan yana tare da shi ba amma gaskiya ne akwai sama irin da malam ba wani yake cewa hada mai tun ɗari ba ɗaya haka kaza da kaza wani wata gargajiya ce ta ba'ausu in akwai wani abu da ya faru da tarihin ba'ausu na a faɗa sai da shirka da wane ne shi da wani a kai shekarun baya shekaru sama'nin ko ɗari da ya faru a wato a dangin su na harka da tsafi da shirka da wane ne to kuma wanda ya biyo baya kila baban sama bai sani ba na tana zikan zika kan da abu ba to ka kila wancan da yayi ko matsansa ya tafi da ko matsansa ko shi dan ta kai a wani gurin ba kaya kawai wata bai wa Allah wajen zuwa wani gari ne aka sai aka saba da ita shauri a wani garin irin sun suna da wato halu a wato irin babban zauren nan ina ba za ka ta su da sarkin sarafin mayu da jinnan suka zauka a gidan ya je garin sai suka ne ya ya san su girma ma su yi kaza to shi kenan gaba ɗaya tun da kaza to gaba ɗaya gidan ta mayu ko ta tirmi ta malam ba wasu sannan yana da kuma kari ne irin na siyasa wannan ina wannan wasu ai har Allah abin da yake mamaye ne shi ke kuma ba inda wannan abu ne girin gidan wajen hausawa aka jiran sauran ƙabilu to su ba su da wannan ne ba su da wajen labari ko ba za a gani a kan su ba irin da ake ba ai shi buri awa ba yake kuma alfahari shi da abin shi saboda mene shi wani tsari ne na an gane ko to ka sai ruwa wani ne ne tafi ne in ga sa na kasa yi ne tun ke rahi ne amma ya kamata lalle a ce mun samu wayewa da ci gaba Allah madaukin sarki shi ya tada Allah ta'ala ya kawo karkan wannan al'amura kuma da sunan malanta aka baza irin wannan a cikin al'umma ake zaluntar bayan Allah ba tare da dalili ba Allah ta ka dare mu wannan shine karshen wannan sura kuma ina ganin nan ya kamata mu dakata ila iyaka za mu wuce muna ƙara jan hankalin matasa musamman dangane da kunga yanzu wato kata ta yi na hada-hadar harkar zaɓe ga matsayinka na musulmi mai hankali ka sanar cewa ba duk abin da kake aikatawa Allah ɗauke sarki kuma zai tambaye ka kai sannan ka sani mutum musulmi ina da alfarma ina da daraja wadda bai halatta ka ce wannan alfarma ta ce ba hakan ta sa annan sulasa mai bayanin wani ne masu cikakken musulmi sai wanda musulmai suka kuta daga sharin harshensa da kuma hannunsa ginin zai zagin su bai musu zarafi zai tsaka musu sannan kuma zai cutar da su ta kowace hanya da hannunsa a matsayinka ne mai hankali matashi a irin wannan lokaci idan wani ijajibe ka ya baka kuɗi ka je ka kai kayan maye to ka fito mai siriki to ne ka turo in ka san sunan babban nan zago da ka turo mu dan kwankwane ka yi ya kamata a ce shi haka ko kuma ka nunar da cewa wannan ba daidai ba ne sa'ilin nan hakan kai wannan fa shine kaɗai sakamakonka dan ma ba za ma ka ci ribar kuɗin da aka baka ba yanzu an kiyaye ka an baka dubu biyar an kan kwaya kaka kuma ka ja wa kanka maganin dubu sha biyar to za ki riba ke nan? ka ga asara kai kuma duk abin da ka aikata ka san cewa Allah maɗauki sarki kai ma hukunci kan wannan aikin da ka aikata shi manzo Allah ta zama kira mana kullu muskirin kabrun kullu kabrun aw kullu muskirin haram dukkan abin da ke sa maye biya ne dukkan kuma abin da ke sa maye haramun ne kwaya ce shore-shore ko ma ne ne ne a kai da sunan ibada da kwakwalwa nan ba ne ba ne sannan harka ta siyasa wanda yana da fatin sa kai ma kana da fatin ka to ka zaman ya yi mana kana kallo zai da yake faruwa akwai wuraren da za ka ga shi majalisar da ɗan uwa ne shi da ka samu musamman wata majalisar tarayya shi kuma kane wannan a wancan fatin wannan a wannan fatin idan misali wannan yana fati mai gidilla shi kuma wannan fati mai gori ba in sun ɗaya ko su gaba da zumuncin da mutuncinsu sai kuma ɗan naka iyayen naka ƴan uwan naka abokan kun yanke alaƙa tsakanin da su babu amala ba ka za saboda sai wani wannan ba daidai ba ne wannan rashin wayewa ne yayin da kake ganin kai kana kyautar da san cewa wani shi ne mutumin girki shi kuma yana ganin wani a bisa kyakkyawan da kansa ina ganin wani shi ne mutumin girki shi kenan shi gaba da addu'a Allah ya zaɓa wanda yake shi ne na kirkin amma ka zo kana ɗaga makogwaro ka zauna haramun ne hatta kai ga to ta doki aka kai da kaura ce juna wannan ko shakka babu wannan musulunci daga da wannan ba ba daidai bane haka ya kamata mu kiyaye ya kamata mu kare kanmu ya kamata kuma mu kiyaye al'ummar mu kada mu baiwa mutiyan mu dama fi amfani da wannan damar zo su tattara mu su lalata mu Kuna kallon dai shekaru sha bakwai da suka gabata daga wajen shekara ta dubu biyu da bakwai ai za ga a daidai irin wannan lokacin maiduguri ai ba wa ɗan matsalolin da yawa sosai amma mai gawo a kan fituna ya kankanuwa yanzu fitunar ta gawo da an ma rasa ya ma za a ita ta ci rayukan al'umma ta ci dukiyar al'umma kuma tana ci gaba da shi mai gawo kankanuwan matsalar da al'umma suka gaza a guri su waɗanda suke da sunan addini wai haka abu bai faru kun ga kamar lalle mu kula mu zamanto ala azalin ala basirati domin su mutanen wasu mutiya ai wani kan ce sai menene bango ya kage ko a dangare ke sami cikin samu wurin ragewa an zo da nufin a tada a rigidi hukunci ta su ai wannan dan uwana ne wannan yayana ne wannan kanina ne wannan surkina ne to me ne rigima da in ma samun ne inda an bai da abun kawai a samo dukiya a samo abun hannu ko to ya samo kunci shi ma je ya lalago an samo an zo an ci ba shi kenan ba lafiya amma ya samo kuma kuna rikici ko ya samo kuma an tafi kotu kai na amfani baka mora ba kenan kai baka mora ba shi bai mora ba kaga kenan hatta a fata ya kamata da ta rayuwar ba munufa mai kyau a kai Allah tana ko munufa fata addini ya kamata mu zama to ala basira dimokuraɗiyya ba tsari ne na musulunci ba kawai ana yin sa ne in baya kai babu larura ɗin yana akwai wanda ba larura bane ma a kansa an ba su ko in kai ta zai ma laluran ta zai ma dolan to sai kai da iya domin a ta turawan da suka zo da ita ai ba haka suke ba ka ga kila a wannan dan wannan fati dan wannan fati ko ba wuta daya a je wani cin abinci daya a je kaza a je kaza a je kaza amma kai nan kuma zai na gaisa wanda ya ce o yau da kawai da kai eh, a ɗan fati kaza ne ɗan fati kaza ne ai ɗan fati kaza ne kan wannan amma kuma ina aikata wasu bidiyoyi ba ka taɓa nuna cewa ko kyama a kan wannan ba amma yanzu da kun raba bayan na siyasa to shi kenan kuma baka kaunarsa baka son sa wannan takan kai kace ma ba mutumin kirki bane ai ba na gari bane ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza shukran Allah san duk abin da muka faɗa Allah ta'ala zai mu hukunci akan sa sannan kuma mu sani idan ka je ka mutu kan banza siyasa ba za ka je ka ne akan haka. Inda ba su kulla abdin alama ma ta alai. ana tashin kowanne bawa ne akan abin da ya mutu a kai isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya mutu a wajen aikin haji kaga idan aka nuna asali kafani annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh ai mai kafani da ma wannan tufafin naki wala tuhallidu wala tukhammiru wajahu rasu wa wajahu kada a samu tunani kada a rika kansa da fuskar me yasa mu zai dace yau da kiyama mu lafiyan to kai ka ka wuce da fassa haram ka da fassa kuma almar'u ma aman ahab wankin ma san da kaunar da kake yi ya kamata ce wa kanka linzami me yasa me dalili shin dalili ne na addini ko dalili ne kawai na son rai na son zuciya dole ya kamata ka lura dan me kake son wani me yasa kake kaunarsa dalili ne na addini in ba dalili na addini ba to ka ka bai kai alƙara in jama'a shi sallallahu alaihi wasallam كيف عبد الدينار كيف عبد الدرهم كيف عبد الخميلة النبي وسع الدعاء وإذا فيك فلن تخشى ما هو كل إيه أصعب ما هو الزريقة bawan azurfa in ya sa ka Allah ya ba ikon cirewa yaya yake idza uqiya radiya wa idza lam yu'ta lam yarda amma ka dan haka ba kai ai ba mutumin kirki irin wani idan ya samu wata ai ba mutumin banza a zalimi kamar wani me yasa saboda shi ba a bashi ba haka ya kamata mu kiyaye mu gane muna da fisha a gane mu gane gabanmu mu gyara gabanmu musamman matasa ana shekara ashirin da biyar shekara talatin na ga in Allah yi ma dogon rayuwa rayuwa ba ta da cikin dogon ta ba amma ka bata ta kuma tun a farko ya ta kamata mu kiyaye mu zama masu tunuka musamman mu arewacin Najeriya ko sai ga babu da tsari saboda tsari za mu zaɓuwa ne a kan me wata yarjejeniya muka yi me zai mana ya ce me ya fara misali kisa ya karasa. me yake ya hango kike son ya zo ya aiwatar ya kamata duka auna waɗannan ba mu zauna da su tattauna amma ina a kai kawai ne an yi aljihun ka ya shiga shi ke su matsalar ya shiga wa kuma ya bune ya shiga amma makasar ya bune in ka zo gida tunanin ki kawai gaba ba komai ce matsalar da ke faruwa a al'ummar ya ya kamata da Allah sa mu zamanto wayayyu mu to mai harkar nan cikin hankali ke eh, kana da takara ko wanda kake fatan ya ci bai taimakon sahi da kaje ka dangwala mai kuri'a ka dawo wanda ke dangwala haka ne to kuma sai ka san da kaza da masifa da hargitsi da rikici sai baka je kayi ba ka hana wasu an ka tafi an ji an kulle to ka taimake shi kenan shi ma da kake kaunar mai yiwuwa rashin ta da wanda ka zo aka kaya ne kila hakan ka ya baki ka kirin baki ko ka kare ba to Allah ya kamata mu zama duwaye mu zama duwa ala basiratin halitta abubuwan da za mu aikata Allah wa ɗauke sarki shi ɗaya ya kare mu abin da muka faɗa na daidai Allah wa ɗauke sarki ka ba mu lada Allah wa ɗauke sarki ka yafe mana Allah ta'ala ka ganar da mu gaskiya gaskiya ta ba mu ikon aiki da ita ya Allah wannan zaɓuɓɓuka da suka taso Allah mu ɗauke sarki ka zaɓa mana mutumin da yake nagari wanda zai kula da addininmu da rayuwarmu duk wanda zai zama matsala da rayuwarmu da addininmu duk san da muke mana kowa ne Allah ka ya mana shi duk wanda ne zama fitina ga rayuwar al'ummar mu da addinin mu ya Allah kowa ne ya Allah ka hana wanda zai zama to nasara ga rayuwar mu da addinin mu ya Allah mu dauke sarki ka taimake su kowa ne ne سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم